shagon mai caji ne can wajen AYR dama fafansa muke yi mun daɗe muna zuwa ne to kuma sai mu tare yana fiki ko kuma yana kulle. da wuka muka fito kwashe a nan nasarawa a kai mana tara tara a kamar ne ni kare amma mu mu din ko a yi mu hukunci daidai da abin da A daina yau din za ku je da dara ta ci gida a kan wani sabon mataimakin kwamishinan 'yan sanda nan Kano, da 'yan sandan suka kama shi a otal yana ɗirka halin tsiya. na yi dai kuskure sosai yin zaman sake har su kara su daina su kansu mu ku dakace mu mu fara da sunan ahadin samadin sarki rabbana Allah mai mulki mai fidda ruwa a cikin sammai mai saba dare da yi ne, wanda ya yi farin wata a duhu na dare ya fito tarwai kuma babu mai ce masa ɗan me sa yi, a har gwanin sarki a dan haka jama'ar Kano assalamu alaikum Ali wali ne ɗanku ke tare da ku a yanzu, mata maza da matasa, nake roƙa mana Allahu Allah ya amsa mana buƙatunmu duniya da lahira, don fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Idan za a iya tunawa jigon rahotanninmu na shirin ranar Laraba, ya yi muku batu ne kan wasu masu gama-gaman kayan maye. da suke bi gida-gida suna neman tallafin kuɗin karatu, inda suke riƙe takardu, wai a agaza musu, don haka ga jakadiyar su da Fadila ya wasa ɗauke da saƙon nan. Gare ki Fadila. To, an gaida wali. Sakon da muka fara cin karo da shi shine na Basir dan Yalma inda yake cewa salam baba suda wannan shine kura da fatar akuya matasa Allah ya shirya kai matasa a ji tsoron Allah a nemi sana'a sako daga Amadu gurin gawa dausayi shi ko Hamza na gaske sau na kawaji cewa yake to jama'a sai mu kula ba gari sun shigo gari haba matasa akan yawa ne sako daga baban Khadija Sadawa ita kuwa Hauwa Haruna dorai cewa take to samari sai a nemi nemi sana'a. Allah ya shirye su saƙo daga Aisha unguwa uku. To ina ga za mu karkare da saƙon Muslim El domawa. inda yake mana fatan alkhairi. Mu ma muna yi maka da sauran masu sauraron mu. Wali gare ka. An yaba da aikin fadila. Daga keɗin ne kuma za mu je ga Asma'u Sare domin ta karanto mana labarai amma takaici. Malamin addinin Musulunci a nan Kano Malam Awal Yusuf Kofar Dawanau ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi wa falala irin kwanaki goma farko na watan Zulhaji. A zantawarsa da gidan rediyon Dala kan tsokaci game da abin da ya shafi goma farkon. Malamin ya ce Allah da kansa na rantsuwa da kwanaki saboda falalar da ke cikin su. Ya kara da cewa ana so a yi azumi a gaba ɗayan kwanakin ko kuma azumin ranar Arfa domin kuwa yana kankare zunubin shekara shekara da wadda ta wuce da kuma wadda za ta zo. A nan kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kaddamar da fara amfani da na'urar ɗaukar hoton sassan jikin ɗan adam a asibitin Nasarawa a wani ɓangare, na samar da ingantattun na'urori na zamani a asibitin da ke faɗin jihar. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce an samar da na'urorin ne daga tsarin da gwamnatin ta fito da shi na ɗaukar kaso biyar a kuɗaɗen shiga a kuma saka a asusun lafiya don kula da lafiyar al'umma. Asma Hausa dai daga sashen labarai. An gaida ma Yanzu kuwa sai mu nufi zuwa ga jigon rahotannin na wannan rana, wanda zai kalli wasu gunduma gunduman gaɓoɓi guda biyu na shaye-shaye a wannan zamani. Shaye-shaye dai yana nufin amfani da wani abu da zai gusar wa mutum da hankali, ko ya saka shi maye ta hanyar sha, shinshinawa, si, busawa ko kuma allura. A cikin al'umma duk wata ɓarna, ta'addanci, rashin ta ido, idan kaga sun faru sai ka tarar da mai aikata wannan abu yana ɗabi'ar shaye-shaye. Babban misali da za ka gane yanzu shine. zan baka labarin wani matashi mai suna Imamu Tijjani, ɗan unguwar ƙofar na'isa da aka yi sarkin, sharrin shaiɗan da tallafin zuƙe-zuƙe, ya tunzura shi, tare wasu masu arere ta sahu lokacin da za su je kai kuɗin balance. Inda ya zo da wani mahaukacin almakashi mai wata ƙira da na san sai dai kawai a fim za ka iya ganinsa, amma ba a zahiri ba, shi da wani abokinsa mai suna ɗan malam. Hakan ta sa har suka samu dama ƙwace musu kuɗi naira dubu goma sha uku ba yadda suka iya. sai suka kuma karɗe musu mukullin ɗan sauwan suka tafi da shi. Cikin kuma ikon wahabu a ranar litinin da yamma, sakaliya, shi imamul tijjanin aka yi zargin ya je siyo ƙwaya, samfurin diazepam da sholisho ya zuba su ya yi ɗaf sai ya biyo ta lokon waɗanda ya ƙwacen. Nan ne kuwa Allah ya haɗa su da wanda ya ƙwace wa kuɗin da baburin, ba tare da ka dawo ba kuma sai suka ci kwikwiye shi. sannan suka buga shi da ƙasa, suka kirawo shugaban kwamitin tsaro na unguwar kofar na isa da kewaye, wato Abdullahi Ismaila. shi kuma zuwansa ke da wuya. Ni da sauran abokan aiki muka je muka taho da yaron muka kai shi police station na Gwale. Yanzu haka yaron yana hannun police muna sa ran kuma insha Allah sai an kai shi kotu ya je ya fuskanci hukunci daidai da abin da ya aikata. To sai dai kafin miƙa shi kotun domin girbar abin da ya shuka ɗin, mun sami zarafin ji daga gare shi, har ma yake cewa. Kwacin su uku amma yake sha uku, kullum ba na ce na gudun mala. To kun dai ribacin nasa kaɗan ne, kasancewa yana cikin yanayi na gigita, Allah ya shirya. Idan kuwa mai sauraro muka je gaba ta biyun jigon, batu ne da ake yi na buƙatar a yi gwajin miyagun ƙwayoyi tamkar na HIV kafin aure. Wannan dai batu na buƙatar a yi gwajin miyagun ƙwayoyin tamkar yadda ake yi na cuta mai karya garkuwar jiki. Ya fito ne ta bakin shugaban hukumar halasha da ta'ammali da kayan maye na ƙasa baki ɗaya, Janar Buba Maruwa mai ritaya, da nufin rage shaye-shaye da ke addabar al'ummar ƙasar nan cikin shekarun nan. Kuma har ya ce, a ƙasar nan mutum ɗaya cikin bakwai yana shaye-shaye. Kuma ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi, albarkacin ranar yaƙi da share fataucin miyagun ƙwayoyi ta duniya da ake yi a duk ranar ashirin da shida ga watan Yunin kowace shekara. Haka zalika ya ce, game da auren ɗan shaye-shaye, me yasa idan ana gwajin HIV genotype kafin a yi aure, me yana a yi na shan miyagun ƙwayoyi shi ma dole mu fito da wasu hanyoyi. To mai sauraro kan wannan bukata ta buwa marwa ya sa su da tashin jakadiyarsa guda Aisha Ibrahim Abdul, don jiyo mana ra'ayoyin wasu al'umma a cikin gari. kwarai kwarai zan iya ɗaukar ta mana muje ai wani abu ne da kai ma za ka samu peace of mind a ranka na samun kwanciyar hankali kai gaskiya ba zan iya ba <laughs> sannan allura ce ya tono garma <laughs> kake so ba in aka mata ni ma ta ce amin akan wanda dai gwajin shaye-shaye ita so akwai wanda aka ga alamun yana shaye-shaye amma wanda iya suka masa tarbiyya ina ma me zai haɗa shi da shaye-shaye to mai sauraro akwai tattara bayanai na sirri na inda ake samun makoyar masu sayar da kayan maye ko yaya al'umma na ƙasa za su iya tallafawa wajen ba da bayanan sirri? Wannan tambaya ita ce muka yi wa babban kwamandan NDLEA na nan jihar Kano, Isa Likita Muhammad. Nan. Wanda duk ke da bayani na sirri, ta yi ƙoƙari ya kira hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi yawanci lamba na nike bayarwa jama'a idan suka ba da bayani na sirri aka kamo wani akan gaya musu cewa wani ne ya bayar to ni zan ba da tawa lambar ita ce sifili takwas sifili uku uku sifili biyar sifili shidda hudu hudu ita ce lambar tawa. sai mu ce Allah ya raba mu da mutuwar kaska da fushin kifi kuma waɗannan tagon labarai su ne suka zamo jigo a cikin jerin rahotannin shirin na wannan rana. Kuna da damar da za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku masu sauraro a kai a lambar waya sufuli takwas sufuli, tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakon. Yanzu kuma za mu ziyarci Muhammadu sharƙa mataimaki ga Malam Aminu Bello domin umarta sa ya kunno muku saƙonnin talla. Gare ka kun ce mun kayan nan ba shi da kyau mun je can mun siyo kun ce ba shi da kyau mun je can mun siyo kun ce ba shi da kyau wai ya kuke so mu yi ne dai sai na gaya maka kayan rahama scientific equipment ai na daban ne to yanzu ke ya kike ganin za a rahama scientific equipment sun kawo nagartattun kayan koyar da kimiyya da fasaha irin su bouncing burner conical flask cylinder microscope chemical balance beaker galvanometer power unit hadda chemicals din da ake amfani da su wajen bincike a ɗakin kimiyya da fasaha to wai da kike ta zuban nan a ina ma adireshin su yake rahama scientific equipment suna nan a shago mai lamba talatin kofar Mazugal, Gwamma Jayan Kosai, kusa da garejin Dan Buzu. Domin kulla kasuwanci sai ku nemi manajan darakta na Baba Abdullahi akan lambar talho sifili takwas sifili uku takwas uku takwas tara tara uku tara ko kuma sifili bakwai sifili uku sifili uku ɗaya biyu biyu biyu takwas. ina makarantu masu zaman kansu har ma da na gwamnati maza ku garzayo rama scientific equipment domin suna da ingantattun kayan kimiyya da fasaha You are. fito mu je guri na shi ki so mu je gurin wa zamu je kake ta cewa na fito mu je kosawa kosawa kosawa a ina nake jin kosawa ne ho ho ko shine mai sai da gidaje da filaye da ba da haya hmm, kosawa yana ce yana sayarwa yana ba da haya manyan gidaje da kanana da kanwaye da gidan gonaki da gidajen mai da shaguna na bakin titi ko na plaza ina karbar kwangila daban-daban daga hannun masu kuɗi ko 'yan siyasa wani abun ma kai salamu sai mun je ai baban sale ka zo mu garzaya gun kosawa kosawa our house rent agent. Za a same shi a shekara sabuwar Abuja Mofi da Plaza shago na ashirin da bakwai. Ko kuma ku tuntuɓe shi ta kan lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili shida tara uku uku sifili biyu bakwai takwas. Ko kuma. Sifili takwas sifili takwas biyu takwas sifili tara shida sifili sifili. Dillali mai amana. Yaro na Madina. Allah ya sa albarka amma wani naɗe-naɗe za a yi ne a safin nan a garin gaya. <laughs> Baba Jakadiya an yi naɗin sarautar makaddashin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Alhaji Balaraba Sule za a yi a matsayin sarkin dawaki mai cutar da na farko. A ranar Asabar goma ga watan Yulin da muke ciki da karfe goma sha ɗaya na safe. Sunusi da yamuni da masu sauraro na gari za mu rankaya. Za mu ɗunguma ne zuwa fadar mai martaba sarkin gaya da ke garin gaya ɗaya a nan kanan dabo. To madalla, Allah Ubangiji ya taya su riko, Allah ya ƙara wa sarki lafiya, Allah ya sa a yi lafiya, a ida kuma lafiya. Mun samu wannan sanarwa daga iyalan marigayi Alhaji Garba na mai. Marabanmu da dawowa. Domin yanzu ne za mu ba ku labarin. wani sabon mataimakin kwamishinan 'yan sanda nan Kano, kuma haka zalika ƙwararren likita amma na boji da yake kiran kansa da waɗancan sunaye. Wannan shi ake kira da kiɗa a ruwa mai tada hankalin kwaro. Ina ga zai fi daɗi ka ji daga bakin wannan namijin duniya mai yin ƙwamban wofi wai kwarkwata ta kayan da kuɗin cizo. A gaba ta farko, batu ne zai yi maka na yadda ya naɗa kansa mataimakin kwamishinan 'yan sanda. bara na wakilce kuma sauraro domin yi masa tambaya. Ofisa ya sunanka. Muhammad Aliyu, laifin sojan gona na Assistant Police Commission. Sojan gonan da nake yi zuwa nake gurin ɗakuna masu zaman kansu na otal saboda su bani discount in ce ga idan Allah yana so take su bani discount. In ni za su ba wa nawa za su bani, in kuma mutane na kawo musu kwas goma nawa za su ba. To a ɓangaren harkar likitan bogi, an yi zargi an same ka da takardu da ke nuna kai likita ne. To ba mai sauraro labari ya ji ana. Ina zuwa asibiti a matsayin likita kuma ba likita ba ne. Ba na siyasa sai dai in yi asistan. Asistan kuma daban siyasa. Asistan ko? Mai sauraro ko ka san wani hukunci kwamishinan 'yan sandan jihar Kano na gaske ba na bogi ba, Sama'ila Sha'aibu Dukko, laƙabin nagari na kowa ya ba da umarnin a yi wa Muhammadu Aliyu, bara ka ji daga bakin makogwar rundunar. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, domin ni babu abin da zan iya cewa. wai zanin aro ya kone. Yanzu dai kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ya sa an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan bafai wanda mun fara gudanar da bincike wanda da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada. Ubangiji Allah ya kare mu kuma Allah ya kiyaye mu. Amin mun gode. Da haka ne kuma za mu nufi titin da suka fara daga digaffan shekara ya taho sabon titin ɗorayi zuwa ja'yan har gadar 'yan mata. Mai sauraro al'ummomin da ke yankunan nan dai, su ne suka koka ka shirɓan, bisa yadda suka ce, idan sun fito titi domin sabon abin hawa. Da zai kai su kasuwa wajajen neman abincinsu, musamman ma da safe, sukan shafe awa da awanni, ba tare da ‘yan sau sun tsaya sun ɗauke su ba, ko da ko baburin idan babu kowa idan ma sun yi sa'a sun tsaya ɗin suna ce musu titin IBB Fata, Isiyaka Rabi'u, fage tan wuraren wafa, har zuwa sabon gari da France Road, sai ka ji ‘yan tsawon sun zaburi baburin a guje kamar haka. Bara na haɗa kudai da zakaran Suda Tijjani Abubakar Alfindiki, domin shi ne ya da masu ƙorafin a kuma kanti titi. to yanzu ga shi na ga kun cika fasinja kuna jiran abin adiri da sau ko ne kawo matsalar ko kamar mu daga nan kaga fasin jan IBB ne mu akalla na kai awa biyu da wani abu yana jiran adiri sau na IBB domin na hauna tafi gurin aiki na to gaskiya bi sabilillah duk wanda na tarara ce IBB baya zuwa sakamakon rashin bus stop kai na zaka je ne a can gaida ana wahalar samu sai kai biya talatin ka zo ba sabon titi sannan zaka hau ka je bata daga inda mu rawaro ma na fi awa ɗaya. Tijjani sai ka ji mana hanzarin masu arere sau kuma da dalilan da yasa ba sa son ɗaukar ire-iren waɗancan fasinjoji. Gaskiya dai ba sa bada kuɗi sai sai mai gida. Wani ma da ya sani a ɗari zai baka daga nan gaida nan diga zuwa bata ko kuma zuwa ita haka da biyu. Daga sabon titi ma ka ɗauka haka ne daga ɗorayi ma ka ɗauka ko tafiya da ana yin ta ne dai ba ta za a yi ne. Sabida wani ka ce ƙarawa ba zai karawa ba kuma sannan ka gidan mutala wallahi mai gida duk inda ka ɗaya za ka an kama ka kai laifi. wallahi ko dubu biyu za a ban bazan je ba me dalili shekaran jiya an kama baburi na akan taraka na yi ta ɗari biyar jiya na ba yaro na ya fita an kama shi aka haɗa su aka ce dubu dubu wanda ba shi da ita ya je ofis to an je ofis din nawa ake biya gaskiya an ce ka kashe dubu ɗari to dubu ɗari ne. taraka wannan namba ce sabanta sabuwa mai sauraro kenan duk waɗanda ake kama su ne kwanaki shugaban karota bafa babba ɗan agun da yake cewa sun in rajista? Yanzu waɗanda ba su yi registration ba gwamnati za ta ba da dama kuma da permit ka yi registration za ka biya naira dubu takwas yanzu kuma wanda duk ba su yi ba ma gwamnati su za ta ba da dama a buɗe kuma za ka biya naira dubu ɗari ne in kana so permit ka yi kuma akwai gyaran doka wadda yanzu za ta ba da damar a ɓaci abin hawan na kama gaba ɗaya saboda criminal ne kai kenan. 'Yan Hausa sun ce idan kunne ya ji sai ku taya ni mu ƙarasa masu sauraro. Yanzu kuwa sai layin ɓarayi ‘yan tsintau, ma'ana masu gallaban mutane da ƙwacen wayoyi. Ko da yake, alhamdulillah, yanzu kwaɓar su tana yin ruwa. Kamar yadda yanzu za ku je da masu ɗanyen aikin a karo mabambanta suka yi ga su mugun gamo da tsige, lamarin da ba sauƙi, kare ya sha taba. inda za mu fara da wanda ake zargi mai suna wani Musa, ɗan unguwa uku, bayan tasha wurin famfon shari. Sata ne, waya, guda shida, a shagon mai caji ne can wajen AY Rimi. Dama fafansa muke yi mun daɗe muna zuwa ne to kuma sai mu tare yana ciki ko kuma yana kulki. To yau da ya fita bai rufe ba sai kawai na sanda na shige na giwa. Kasancewar 'yan bijilance ne suka kama shi. Bara na sada ku sakataren ofishin, kujiyar da za su yi da wannan matashi. Sunana Abdulhamid Abubakar sakatare daga nan sabon ofis mu na bayan gidan man Ewa Rimi yan awaki karkashin jagorancin zonal komanda Adamu Tiyafiya Allah ya bamu nasara muka kama wa'annan bata gari da suke damun mu da sace-sacen waya ya shiga shago ya ɗauki wayoyi guda shida cikin ikon Allah Allah ya bamu nasara muka kama shi yanzu ana nan dai gashi nan a hannun zonal komanda ɗinmu Adamu Tiyafiya ana nan ana bincike zuwa lokacin da za a gama bincike. Su kuwa wasu gungun matasa fitowa suka yi titin da yake kusa da asibitin Nasarawa da wasu mahaukatan makamai kamar za su tafi yakin duniya. Suna tare a rere sau suna wawar kwacen wayoyi, ƙarshe dai ɗaya daga su ya zo hannu a lokacin da suke tsaka da operation. sunana Usama Salisu shekaru na sha tara a yadda da nake kwana zawa. da wuka muka fito kwace a nan nasarawa aka yi mana tara tara a kamar ne ni kadai amma mu mu ni ko a yi mun hukunci da lele abin da da Allah masa halin nan da Allah su daina ba shi da kyau sai da karshe rigidetin za ka idan kana yi wasu daga cikin direbobin arere sau da suka ɗauko fasinjoji har su kusama, suka tare su kuma suka karɓe musu wayoyinsu sun yi mana ƙarin gaske ina can yana aiki fasinja na suka kira ni zuwa dauke su ina zuwa gugu zuwa ɗauke su kawai sai ga yan kwacen waya sun tara hanya sun kaci waya guda biyu sun buga wa ɗaya makami a ka to mu din sun ka kawo amma dai Allah ya tsirtar da mu a wajen asibitin Nasarawa sun fasa min gilasin mashin dina na sauke fasinja kenan sai na ji sara kawai ta gaban gilas ana ba mu waya ba mu waya lokacin ne kuma ne kokarin kare kai na fitan ban musu mashin din to abin da na sani kenan sai aka bi su da gudu ana barayi barayi sai aka yi nasara aka kama mutum daga cikin su mu gan makami ne wokake ne dogaye gaskiya kowane mataki rundunar 'yan sandan jihar Kano za a ɗauka kan su saman ga DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. An dawo da wannan korafi babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai tare da bada umarnin a fara da bincike da zarar an kammala bincike duk wanda aka samu da wannan fashi da makami za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Kasancewar kiyawan ya ce za a kai su da tajin yin fashi da makami kotu. Hakan ya sa muka tambayi masanin shari'an nan barista Umar Usman Ɗanbaito. don jin idan kotun har ta same su da laifin na aikata fashi da makani yaya makomarsu? a lokacin da ikwacen nan yana rike da duk wani nau'in makami wanda ya hada da wuka adda tsitaka da makamantansu kai ko da kwalaba ce to abin da doka ta tanadi za a zartar mar da hukuncin kisan ta hanya biyu ko ta hanyar rataya ko kuma ta hanyar harbi da bindiga a shar'ance ba ma wanda ikwacen ba a'a ko da abokin tafiyarsa ne duk da haka dai hukuncin sa hukuncin kisa ne tashin hankali zagin mai gari ranar sallah abin jira dai a shi shine lokaci maukunta ƙalubalen wanda kuma da hakan ne zan sa da kula da kadiyar su da Khadija Rabi inda bawa inda za ta ɗora a fannin nan namu na baiwa baiwa nan tsada an ga kowa idan mai sauraro bai manta ba a ci gaba da hira da alhassan dan baiwa ya tsaya ni a inda ya ce shi fa ba shi da dan jagora alhassan a yau ma da mai sauraro muna tare da kai amma yanzu ni kadai zan fita in taru a daidaita sahu in hau in ce guri kaza zai kai ni kuma ya kai ni sannan in sauka in tafi inda zan je kai har ma ma bai ma gane ba nakan iya kwatanta masa in ce to ai in ka bi kaza ka bi guri kaza to nan ne hanyar da za ka bi ka kai ni guri kaza dan banbanta ya taba ɗaukan lokacin muna makaranta wani abokina abokin karatu na zai kai ni gida a babur sai ce to shi gaskiya bai taba zuwa ba sai ce masa ai ba matsala wallahi da hannu ina nuna mai shiga nan shiga nan tun daga ke New Side har unguwar mu ya kai ni saboda lokaci a nan za mu dakata domin mu ma mu tafi tamu unguwar sai kuma wani makon da yarda Allah za ku ji mu da ci gaba da hira da Alhassan dan baiwa Khadija Rabi'in Dabawa Baba Suda baya kullun dama babu rago sai dai kasu Baba Suda sarkin labari Mai sauraro kai mana afuwa kunamar agogon namu ta riga ta kalla. Hakan ya zama mana tilas mu ɗisa aya daidai wannan lokaci. A madadin Hassan Mamuda yawo, Ibrahim Soran ɗinki jagora. Muzammil Ibrahim ya ka sai kuma ya sanya idanu. Sunana Aliyu ɗan mutanen gidan wali da na gabatar da shirin a wannan rana. Nake du'a'i, ya Allah ya samu gama da duniya lafiya, albarkatun Alkur'ani.